wanda ya daidai da eh, bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida a wannan shine majalisinmu na goma sha takwas a cikin majalisinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda har yanzu muna cikin suratul baqara eh, kafin na wannan yana tambaya akan cewa idan mutum ya shigo masallaci ya bi liman sallah idan ya bi liman sallah kuma sai ya zamanto liman din yayi sahau a cikin sallar an yi sujudul eh, sahau a sallar kuma ya zama an yi ne bayan idan da sallah ma'ana ba'adi kenan shin shi kuma wani ya zai yi shi a matsayin shi na mamu bana an yi sahawun shi baya nan aka yi aka yi sahawun a inda aka yi sahawun ba da shi aka yi ba ya zo ya riski liman bayan an yi sahawun an gam an ci gaba da sallah sannan aka yi sallama sannan ya tashi zai ci ko sallah sannan aka yi sujudin sahau shi ya zai yi inda ya samu raka'a ya samu eh, raka'a tare da liman to duk abin da ya kama liman ya kama shi sawa'un ko yana nan aka yi kuskuren a sallah ko baya ne da ka abin da ya kama liman shi ma ya kama shi domin sallar ta zama sallah ce guda ɗaya yanzu tun da ya shiga sallar shi ta riga ta wannan sallar da ga idan an yi ya yi ciko abin da zai ciko ya yi sallama shi ma zai yi eh, sujudu hau bayan wannan sai kuma a tambaya ta biyu yana magana akan menene dalilan da suke sa a yi sujjadar rabkannuwa dalilan da suke sa a yi sujudu sahawi guda uku ne ko ƙari a cikin sallah ko kuma ragi ko kuma shakka wayannan abubuwan guda uku su ne suke sa a yi a yi sujudu sahawi kowanne akwai yadda ake yin shi da kuma wacce irin sujjada ake yi mai wacce irin sujjada ake yi kafin idan an yi ragi wacce ake yi idan an yi ƙari wacce kuma ake yi idan an yi shakka daga kowanne da irin wanda ake yi amma wayannan sabubban guda uku su ne suke haifar da a yi sujjada ta rafkannuwa ko dai mutum ya ƙara wani abu a cikin sallah ko kuma ya rage wani abu a cikin sallah ko kuma ya yi shakka a cikin sallar to wayannan su ne suke haifar da wannan hukuncin wannan kuma bayanin shi mai tsawo yana da alaƙa ne da abubuwan da suke faruwa a cikin suke faruwa a halin yanzu a cikin al'umma wannan kuma al'amari ne wanda abin da za ka iya yi a kai mafi mahimmanci shine addu'a babban abin da mutum zai iya yi a matsayinka wanda kake zauna a nan ba ka da abin da ya wuce addu'a dangane da abin da ya shafi mutuntunu da suke faruwa. Duk abin da ya shafi yaƙi da kuma faɗa al'amari ne wanda yake mai haɗarin gaske. Maza Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallam yana cewa, La ta nauyi ka al'adu, kada ku yi fatan haɗuwa da abokin gaba a wurin yaƙi. da haka ba abin fata ba ne ba kuma abin bukata ba ne kenan larura sai take haifar da shi da haka babban abin da kai za ka iya yi wanda ba ka cikin inda za ka iya yin musharaka shi ne ka yi addu'a ka roƙi Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da abin da yake shi ne alkhairi ga addini wayannan faɗace-faɗacen da suke faruwa gaba ɗaya Jika faɗa ne na maslaha faɗace-faɗace ne na maslaha tsakanin manya-manyan ƙasashe na duniya kowanne yana yi ne na maslahar shi da abin da ya shafi maslahar kai shi kuma siyasa ita ce siyasar duniya kowace ƙasa a duniya tana ta'amuli da kowace ƙasa ne a bisa ga maslahar ta ita ta ƙasarta sannan wani abu ya biyo baya ba wani da za ka ce yana yi ne kawai saboda maslaha ta tsantsar maslaha ta addini kowa maslahar shi yake karewa a ciki idan ƙasashen larabawa suna da maslahohinsu da alaƙa da wasu ƙasashen kafirai su ma ƙasashen Iran suna da maslahohinsu da alaƙa da ƙasashen kafirai idan wayancan tsawayen Amerika ne su kuma ƙawayen China ne da Rasha idan kafirci ake a ƙasashen kafirci ne suka bai kai a tsantsar kafirai ne kai. ba maganar ma wani yahudawa ko nasara ba ana maganar kafirai ne tsantsa wanda ba su da addini iran kuma ba ta da wata abokin alaƙa a duniya da ya wuce china daga kowa yana yin maslahar shi ne kawai yana alaƙa da wanda zai yi alaƙa da shi saboda maslahar shi amma ba wai alaƙa sai ta addini wannan yana tun da wannan suna da alaƙa in ka zagi wa'yancan suna da alaƙa da amerika ka zagi wa'yancan suna da alaƙa da china suna da alaƙa da rashi maslaha ce kawai a ta faɗa ta faɗa can wannan faɗan da ake yi gaba ɗaya faɗa ne tsakanin amerika da china shi ne wannan rikicin a wannan abin da yake faruwa duka maslaha ce tsakanin wane ne zai kasuwar sharkul ausar amerika sai za ta kama kasuwar sharkul ausar ko china sai za ta kama kasuwar sharkul ausar akan wannan ake ta wannan abin na ake ta wannan rikice-rikicen tsakani daga kowa yana ƙoƙarin ya kara maslahar shi ne amerika tana ganin china za ta kama ta za ta mamaye wannan wurin in ta mamaye wannan wurin an gama da ita ta kore su kasashen turai da yawa ta kore su daga afirka daga sun tattara sun koma sharkul ausar suna ganin nan ne su kuma za su yi kasuwarsu nan ma sun sake shiga suna ƙoƙarin su mamaye musu harkokinsu an sassa ma ƙasashen duniya haraji na shige da fitan kayayyaki bai yi tasiri ba an yi kaza dole wanda ya san me duniyar take tafiya zai gane abin da ake nufi da waɗannan abubuwa daga kowa yana yi ne don ya kare don ya kare maslahar shi daga suna gani idan sun yi wannan za su sa asali sun sa iran a wurin sun ƙarfafa su sun ba su dama a matsayin su tsoratar da ƙasashen larabawa da Iran. Abin da suka yi kenan, daga ƙasashen larabawa su biyan kuɗi su biyan abubuwa a matsayin za a kare su daga matsala Iran. Kuma su ma sun san haka, sun san abin da ake musu kenan. Ita ma Iran ta san abin da ake yi da ita kenan. Ke sa a bayatan suka ba ta dama ta rinka mamaye wannan yankin da ƙasashe daban-daban. Aka ba ta dama a Iraki, aka ba ta dama a Siriya, aka ba ta dama a Lebanon, aka ba ta dama a Yaman, ya zama sun zagaye ƙasashen larabawan gaba ɗaya, da duk ƙasashen da suke kewaye da su an ba Iran dama, an Amerika ba ta ga dama ba ba ƙasar da ta isa ta shiga a ciki. amma obama ya buɗe musu dama suka kewaye waɗannan ƙasashen gaba ɗaya ya zama sun sa ƙasashen larabawa a tsakiya aka ci gaba da ba su koro. da aka su tsara kuɗi su biya kuɗi kada iran ta zo ta kawo musu hari tatta mamaye su da haka ake sai musu su sun san abin da ake yi kuma suna sane suke yi saboda su zauna lafiya su kare kansu daga sharrin waɗancan. wannan kuma a ci gaba da tafiya a haka amma abin da ya sashe lalata abin ya rutsa shi shine kasantuwar abin da ya zo ƙarshe ƙasar saudiya sai suka fita suka je suka sulhunta da iran suka sai an yi sulhu shi nan, me ya rage kuma yanzu to a kan wa za a ba su kariya tunda alaƙa ta yi tsani tsakanin gwamnatin da ta wuce ta Amerika da ƙasar Saudiya sai suka kewaye suka je suka ce kawai an yi sulhu da Iran an daidaita. An ci gaba da harkoki. Yanzu abin da suke zaman yi a nan suna cin kuɗi menene shi ba da kariya daga Iran to yanzu al'amarin ya warware. Sai me ya rage? to dole za su duk wata hanya da za su yi a sake dawo da wannan matsalar a cikin ƙasashen to dole a dawo da wannan matsalar a sa musu wata matsala ta tsaro wanda dole za su rinka neman ya za a yi a samu kariya daga wannan matsala. wannan shi ne ba wani abu ba shi yasa da aka fara yaƙin iran ɗin suka fara kai hare-hare ƙasashen larabawa me amfanin kai hare-hare ƙasashen larabawa da ƙasashen musulmi an kai ƙasar an kai bahrain an kai turkiya an kai saudiya an kai oman wanda ita ce ƙawarsu ma a ciki mai taimaka musu da ita ake yarjejeniyar sulhu tsakanin iran da amerika oman ce yar tsakani ita ma sun kai mata hari to me yasa haka shine abin tambayar shin akwai waɗanda su waɗannan ƙasashen kafiran suka yi suke amfani da su ne a cikin gwamnatin Iran ɗin suke musu wannan aikin don su dawo da wancan abin? Ko kuwa a'a su Iran ɗin ne haukacewa suka yi don an taɓa su ana yaƙi da Isra'ila da Amerika sai suka bi duka ƙasashen da suke kewaye da su suka kai musu hari. Mana duk su haɗu gaba ɗaya su yaƙe su kenan. in ba mahaukaci ba akwai wanda zai yi wannan tunanin kana yaƙi da wasu mutum biyu a jebi sai ka je ka taro mutum goma ka shigar da su cikin yaƙin su zo su ya haɗa a yaƙi da ba wani tunani ingantacce da zai nuna wannan zai ba da menene dalili akan yin wannan abu hunkunci saboda akwai eh, deport ɗin sojojin amerika ne a ƙasashen ƙasa nawa suke kewaye da ku wanda akwai deport ɗin sojojin amerika me yasa su ba ku kai musu ba ga kunan ga iraki ga kunan ga afghanistan ga kunan ga duk iyakoki kuke da su duk me yasa can ba ku kai hare-hare a kan kayan amerika ba ta a ƙasashen larabawa na musulmi duka wannan yana buƙatar yana buƙatar sanin dalili yana buƙatar tunani me ya haifar da wannan abu me kuma ake nufi da yin shi me ake nufi da yin shi don ba mai hankalin da yana faɗa zai taro ma shi abokan gaba na yaƙi a lokaci ɗaya haka kawai ba tare da wani sababi ba kuma ga waɗanda kake faɗa da su ɗin ga wuraren su duk ka sani kuma duk za ka iya kai musu hari sai ka raba tunaninka ka koma kana kai ma wasu mutane daban hari wanda kuna da addini ɗaya da sunan addini ɗaya da sunan alƙibla ɗaya daga ko dai ya zama suna yi ne da wancan manufar ta maslahar su waɗanda suke wata a ciki ake amfani da su daga cikin ƙasar suna yin ajandar waɗancan mutanen kuma ajandar ta ɓangarori guda biyu su ba su tsoro da cewa har yanzu dai matsalar iran ɗin tana nan har yanzu wannan ƙasashen suna da buƙatuwa su ci gaba da neman kariya ko kuma ya zama su ɗin sun shigo yaƙin, don ba ƙasar da za a kai mata hari ta zauna kawai tana kallo kuma tana da makaman da ita ma za ta iya kai hari sai zama sun shigo yaƙin, su kuma yanzu sai su janye su koma gefe dama ba za su daga nesa suka zo ba su iya yin yaƙi na tsawon lokaci ba ko a yanzu ba ya ɗan kwanakin da ake yi ana maganar Amerika sun shiga halin damuwa makamansu sun fara tsarewa a wurin. Jigilar makaman da ɗauko su da zuwa da su wannan wurin ba ƙaramin aiki ba ne. To suna so in an har ba ma ƙasashen larabawa su ma su taso su ce za su rama to shi kenan sai su zama su sun huta makamansu za su huta sai su bar su su ta yaƙi a tsakaninsu. kaga su sun cimma manufarsu kenan to shi yasa Allah ya sa su suka tsaya suka yi ɗauki matakin in mai da martani akan al'amarin har yanzu sun ƙi mai da martani ana ta yin abin da za a tunzura su sai sun mai da martani su kuma ƙasashen larabawa sun ƙi mai da martani a sun tsaya kawai ƙasar saudiya suna da ƙarfin da za su iya mai da martani za su ɗauki mataki a kai a shekarun baya da suka wuce ƙasar saudiya tana cikin ƙasashe na kusan ƙasa uku ne kawai a duniya suka fi ta kashe kuɗi a kan makamai a ƙasashen duniya gaba ɗaya da haka tana da ƙarfin da in ta so su ɗauki mataki za su ɗauka to amma so ake a da su dole su shiga cikin yakin shi yasa sun san abin da ake nufi dukansu sun san me ake nufi amma ba haka ba ba ƙasar da zaka harba ma makami ta kare ka ba ta ba a wannan zamanin da ake zaka idan mutum bai san inda aka dosa ba da abin da ake yi sai ta hayaniya yana shirme akan abin da bai sani ba kawai addu'a shi ne Allah maɗaukacin sarki ya kawo mafita dangane da al'amarin ya samar ma al'ummar musulmi gaba ɗaya mafita ya sa wannan ya zama sanadin sama ma al'ummar musulmi gaba ɗaya mafita a duniya gaba ɗaya wallahu a'lam a cikin suratul bakara mun tsaya a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 ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون نعم Allah madaukakin sarki ya ce wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman sun bi abinda shedanu suke rayawa suna karantawa suna ba da labari dangane da mulkin annabi Sulaiman alaihi salam wannan ayar tana da alaƙa da ayar da ta gabata a baya mun ji cewa a baya Allah madaukakin sarki ya ce walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahu nabada fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun lokacin da manzo ya zo musu daga wurin Allah da abin da yake gasgatawa ne da abin da yake hannunsu, sai waɗannan mutanen daga cikin ahalul kitabi suka yi watsi da littafin Allah suka watsar da shi a bayan bayansu shine fariƙun fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim sai Allah ya ce ka annahum la ya'lamun kai ka ce jahilai ne su ba su san cewa wannan littafin Allah ba ne. To bayan sun watsar da littafin Allah ne kuma suka kama, sai Allah ya ce, Wattaba'u ma ta tulu shayatinu ala mulki Sulaiman. sai suka koma suna bin abin da shaidanu suke ba da labari ko suke karantawa ko suke rawaitowa suna dangantawa zuwa ga mulkin annabi Sulaiman alaihi salam. Da wannan ayar tana da alaƙa da cewa sun watsar da wancan kuma sun zo sun kama wannan shine abin da suka kama. Da haka sun kama abin da sun watsar da abin da zai amfane su a duniya da lahira shine kitab Allah sannan sun kama abin da ba zai amfane su ba a duniya da lahira shine ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wannan ayar malamai sun yi maganganu akan sababin saukar wannan ayar waɗansu daga cikin malamai suka ce su Yahudawa sun kasance duk lokacin da suka zo suka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan wani abu wanda ya shafi attaura taura sai manzon Allah ya ba su amsa cikakkiya su ga abin daidai ne haka ne yayi daidai da abin da ya faɗa din yayi daidai da abin da suka tambaye shi haka yake a cikin at-taura suna yin haka suna ganin duk abin da suka zo da shi sai manzon Allah ya warware musu to sai suka koma suka ɗauko abubuwan da suke da alaƙa da sihiri da littattafansu na sihiri domin yahudawa ƙwararru ne a wannan babin na sihiri da haka sai suka koma suna ɗauko abubuwan da suka shafi harkar sihiri suna zuwa suna yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambayoyi a kai da haka sai Allah ya saukar da wannan ayar wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulaiman shine abinda al-Imam Abu al-Aliya ta'ala ya faɗa kenan sun watsar da littafin Allah da abin da yake da alaka da littafin Allah wanda suke zuwa suna tambayoyi suna magana akan shi yan sun watsar da wannan sun dawo suna ɗauko ma ta sulushe yaƙinu alamun mulki Sulaiman abin da ya shafi harkar sihiri da bokanci ya zama a kan shi suke zuwar ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi waɗansu kuma malamai kamar yadda al'imamu Muhammad ibn Ishaq al-Madani rahimahullahu ta'ala ya faɗa ya ce wannan ayar ta sauka ne saboda sababin da Yahudawa suka ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi a cikin Alƙur'ani ya ambaci annabi Sulaiman alaihi salam. da suka ji ya ambaci annabi Sulaiman alaihi salam a Qur'ani sai suka koma suna magana suna cewa ku yi mamakin wannan al'amarin Muhammad akwai mamaki a ciki yana da awar cewa shi annabi ne alhalin kuma ya zo yana yaban Sulaiman ibn Dawud kuma yana cewa shi annabi ne kuma yana da awar Sulaiman ibn Dawud ma annabi ne suka ce wannan ai ba gaskiya ba ne ma kana illa sahiran Sulaiman ibn Dawud ai mai sihiri ne ba annabi ba ne mai sihiri ne shi ne abin da su Yahudawa suke faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Imam Muhammad ibn Ishaq yace fa nazalat wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulaiman da yahudawa da yawa a wurinsu annabi suleiman matsafi ne mai sihiri ne ba annabi ba ne shi yasa da yawansu ba su yadda da annabtar annabi suleiman ba suna ɗaukan shi a matsayin mai sihiri ya zo ya yi duka waɗannan abubuwan da ya yi da sihiri ne ya yi da sihiri ne yake mallakar mutane da sihiri ne yake magana da tsuntsaye da dabbobi da sihiri ne yake hawa kan iska tana tafiya da shi a wurinsu duka wannan aikin sihiri da haka da ya za a yi annabi wanda Allah ya aiko yana da awar shi annabi ne kuma ya zo yana yaban mai sihiri kuma har yana cewa annabi ne da haka sai Allah ya musu rage da cewa wattaba'u ma tatlu ala mulki Sulaiman sun bi abin da shaidanu suke karantawa ko suke faɗa dangane da mulkin annabi Sulaiman. Shi yasa sai Allah ya ce wa masu fara Sulaiman. Annabi Sulaiman bai kafurta ba, ana bai yi sihiri ba. Shi ba mai sihiri ba ne, walakin na shayafi na tafaru, shaidanu ne suka kafurta. To yadda su ne sabubba guda biyu da malamai suka kawo daga cikin asbab na sautar wannan aya. sannan malamai sun yi maganganu da yawa dangane da sababin da ya sa su Yahudawa suke da itikadin cewa annabi Sulaiman mai sihiri ne. Akwai maganganu da yawa daga ciki suna kawo cewa lokacin da Allah ya jarrabi annabi Sulaiman alaihi salam ya fitar da shi daga cikin mulkin shi. yana kan mulki wata jarabawa ta same shi ya rabu da mulkin na wani lokaci sannan Allah ya kawar mai da wannan jarabawar ya sake dawowa kan mulkin shi suka ce to a wannan fasirar a wannan lokacin da wannan abin ya faru to sai shedanu shedanu na aljanu suka rubuta littattafai na sihiri da yadda ake sihirin da yadda ake haɗa sihirin suka yi rubuce-rubuce da yawa suka tara sai suka je suka birne a wurin da annabi Sulaiman alaihissalam yake zama yana ibada suka je suka haɗa wuri suka birne waɗannan littattafan na sihiri a wurin shi ne abinda su waɗannan shi suka su. bayan annabi Sulaiman ya dawo wannan jarabawar ta kau ya ci gaba da mulki har lokacin da mutuwa ta zo ta shi to da annabi Sulaiman ya mutu sai suka zo suka ce wannan abin da annabi Sulaiman yake yi da mulkin da yake da shi duk ya yi wannan mulkin ne ta hanyar sihiri sai suka ce a tona wuri kaza za a ga littattafan shi na sihiri da yake amfani da su Daka wannan ya sa aka tona wuri aka fito da waɗannan littattafan, aka ga wannan nau'o'in na sihiri da suka rumuta suka birne a wurin. To wannan shi ne magana ta farko da malaman tafsiri suka kawo dangane da wannan matsala. Waɗansu malamai kuma suka ce, A'a, abin da ya faru, akwai sakataren annabi Sulaiman. shine Asif ibn Barkhiya wanda shine yake mai rubuta rubuta duk wani umarni da aiki da Annabi Sulaiman zai bayar shine zai rubuta to waɗannan rubuta-rubutan da yake rubutawa akwai wani wuri a ƙarƙashin kujerar Annabi Sulaiman ta mulki wanda anan ake sa wannan takaddun ana ɓoye su a wurin bayan annabi Sulaiman ya mutu sai waɗannan shaiɗanu suka zo sai suka fitar da waɗannan takardu da aka rubuta na annabi Sulaiman sai suka bi cikin waɗannan takardun suka yi sassaƙa rubutu a ciki suka rubuta rubuta rubuta a cikin waɗannan takardun da aka rubuta mana asali akwai takardun amma sun zo sun shigar da wasu abubuwa ne a ciki da yawa wanda ya shafi harkokin sihiri suka rubuta suka sa a cikin waɗannan takaddun wanda aka tara na rubuce-rubucen da aka yi na umarni da saƙonni na annabi Sulaiman alaihi salam. Daga wannan tsarin da suka yi bayan mutuwar annabi Sulaiman suka fito da shi suka ce ai ga abubuwan da annabi Sulaiman yake amfani da su da wannan ne ya mallaki mutane ya mallaki aljanu ya mallaki dabbobi iska take yawo da shi duka da wannan sihirin yayi amfani wannan shine abin da aka rawaito daga Sa'id ibn Jubair daga Abdullahi dan Abbas Allah ya yarda su auli na uku waɗanda suka ce su shaiɗanin sun ƙirƙiri ilimin sihiri sun ƙirƙiro nau'o'i na sihiri daban-daban da annabi Suleiman ya samu wannan labari sai sa aka tattaro duk wani abu da ake da shi wanda aka rubuta na sihiri aka tattaro wannan rubuce-rubucen da yake hannun shekaru na sihiri aka tattara sai samu wuri a ƙarƙashin kujeran mulkin shi aka haƙa wuri aka rufe waɗannan littattafai aka birne su da aka babu wani shaiɗani da yake iya zuwa wurin babu wani shaiɗani da yake iya kusantar wannan wurin da aka aka ƙwata littattafan gaba ɗaya daga hannun shaiɗanu aka birne to bayan rasuwar annabi Sulaiman sai aka fito da wayannan takaddun sai wasu suke cewa to ashe da wannan abin ya yi amfani ya mallaki mutane da aljanu da sauran halittu gaba ɗaya. Cewa wannan takaddun da aka gani da littattafan da aka gani a matsayin na annabi Sulaiman ne, a matsayin shi ne yake amfani da da shi ya samu wannan ya samu da abin ya samu, wanda yana cikin da shine waɗannan shekaru da suke zuwa sama suna jiyo magana waɗanda Allah ya ba mu labarinsu a cikin alƙur'ani illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin wanda Allah ya bamu labari suna cewa wa anna lamasna samaa fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba a baya shedanu suna hawa tan sama har inda suna iya jiyo maganganun mala'iku daga sama ta farko da haka idan suna jiyo irin waɗannan maganganun da abubuwan da ake faɗa cewa Allah ya yi wahayi za a yi kaza za a yi kaza to wannan maganganun ne suke jiyowa suna zuwa suna jefawa a cikin kunnen bokaye da 'yanduba duba a wancan lokacin shi yasa manzon Allah ya ce suna ɗauko magana guda ɗaya sai su takuɗa ta da ƙarya ɗari idan aka kawo magana ɗaya aka ziyo magana ta gaskiya guda ɗaya aka ce wane zai mutu lokaci kaza sai su haɗa da ƙarya guda ɗari ya ce sai ka ji mutane suna cewa to ai da suka ce kaza ai sun ce kaza kuma kaza ya faru da abin da suka faɗa gaskiya ne duk wannan ƙaryar guda ɗari sai a gaskata ta saboda waccan gaskiyar guda ɗaya to haka suke jiyo irin waɗannan maganganun suna zuwa suna yaɗawa ga bokaye da masu sihiri su kuma suna rubuta ire-iren waɗannan abubuwan suna tarawa da gaske ce waɗannan abubuwan ne da suke tattarawa suna rubutawa su ne annabi suleiman alaihi salam ya sa aka tattaro su gaba ɗaya aka kwashe su daga hannun mutane aka raba su da mutane gaba ɗaya aka je aka samu wuri aka birne su a cikin fadar annabi Suleiman sannan ya zama duk wani shedani zai iya kusantar wannan wurin da ya doshi inda wannan abin yake sai ya ƙone to abin haka ya ci gaba da zama waɗannan abubuwan da suka rubuta suna nan a adane a wannan wurin har zuwa lokacin da annabi Suleiman alaihi salam ya rasu bayan rasuwar annabi Suleiman sai wani shedan daga cikin shedanu ya zo ya samu wasu mutane ya raya musu cewa wannan abin annabi Suleiman da abin da ya yi amfani da shi ya samu duk waɗannan abubuwan da kuke gani yana nan a aji a wuri kaza. Ya je musu ishara zuwa ga inda wannan abin yake. su aljanu da shaidanu ba wanda zai iya kusantar wurin da aka suka je wannan wurin suka fito da waɗannan takardun sai aka ga wannan abin da aka faɗa da waɗannan maganganu na shaidanu da suke ɗaukowa da abubuwa na sihiri aka gansa a birni a wannan wurin to faruwar wannan shi ne ya sa suka shiga cikin fitina kamar yadda shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala yake cewa a cikin aljawabu sahih ya ce a wannan sai mutane suka fada cikin fitina sai suka kasu gida biyu waɗanda suka san sihiri da kuma haɗarin sihiri da cewa sihiri ba addini ba ne kafirci ne daga cikinsu sai da zama sun mai da haɓarewa

maimakon su bi diddigi su tabbatar da wannan abu gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne daidai ne ko ba daidai ba ne sai tun da an ga abin a inda yake kawai sai suka yi mai hukunci a kan cewa e da wannan abin yake amfani da sai ya tabbata a wurinsu shi ba annabi ba ne mai sihiri ne wayannan su ne kashi na farko kashi na biyu waɗanda suka yadda annabi Suleiman annabi ne kuma tunda annabi ne kuma ya yi amfani da waɗannan abubuwan kenan yin amfani da waɗannan abubuwan daidai ne ya halatta ba kuskure ba ne da sai suka ɗauki sihiri a matsayin abu ne na daidai abu ne wanda yake ba kuskure ba me yasa saboda ai annabin Allah ma annabin Allah ma yayi da haka shekul islam ya ce to wannan ita ce fitinar da suka samu kansa a ciki da haka wa'yancan suka kore mai annabta saboda wannan abin da aka gani waɗannan kuma suka tabbatar da sihiri saboda wannan abin da aka gani sai ba a samu wa'yanda suka tsaya tsaka tsakiya ba ba samu wanda suka kore mai wancan abin da aka gani ba suka tabbatar mai da annabta saboda me ba za su iya korewa ba saboda an ga abin gashi a inda yake kuma suna ganin cewa gani shi abin da yake a inda yake zai tabbatar da cewa nashi ne yana amfani da shi ba su samu wata hanya da za su iya bincikawa su tabbatar da abin haka ne ko ba haka ba da haka sai suka fada a cikin wannan fitintinin suka kasu gida biyu ko dai mutum ya tabbatar da sihiri ya kuma tabbatar da annabtar annabi Suleiman in ya tabbatar da annabtar annabi Suleiman sai ya tabbatar da sihiri daidai ne tunda sun ga sihiri sun danganta shi gare shi ko kuma ya kore annabtar annabi Suleiman ya kore sihiri ya kuma kore annabtar annabi Suleiman tunda an ga wannan abin tare da shi kamar yadda suke rayawa to wannan ne abin da suka kasu suka tafi a kai a wannan lokacin da aka yanzu dukkansu a kowane ɓangare guda biyu sun tabbatar ma annabi Sulaiman sihiri ko ba su tabbatar mai ba kowanne a cikin biyun sun tabbatar mai da sihiri ga wanda suka tabbatar da annabtar shi da wanda suka kora annabtar shi kowanne ya tabbatar ma annabi Suleiman da cewa ya yi sihiri. Amma dai wa'yancan maganganun da malamai suka kawo na yadda aka kai takardun ko yadda abin ya kai ga annabi Suleiman, maganganu ne kamar yadda muka gani wanda suka kawo daban-daban. Amma dai dukkansu suna komawa zuwa ga wani abu guda ɗaya. shine akwai takaddun an tattara su a wurin annabi Suleiman. hanyar da aka samar da takaddun ne shine ne maganganinsu suka saba Wani suka ce aljanu ne suka rubuta wanda suke ji daga sama Wani suka ce a'a shedanu ne suka kirkiro sihirin suka rubuta Wani suka ce kowa da irin abin da yake faɗa ta sama duk sanadin da aka samo wannan takardun kwara annabi alaihi salam ya sa hafiz ibnu kathir rahimahullahu ta'ala a tafsirin shi yake cewa abin da zai tabbata da zai tabbatar maka wanda zai gaba ya kuma duk wanda ya amfani da hankali da tunani zai iya sanin yadda zai haɗa tsakanin waɗannan maganganun gaba ɗaya domin ba maganganu ba ne wanda suka saƙa ma juna saƙa wanda ba za a iya haɗa su ba maganganu ne wanda za a iya haɗa su zai iya yiwa kowanne daga cikin waɗancan ɗin sun faru aka tattara su gaba ɗaya an ƙwata wancan aka sake samun wata hadisa aka ƙwata wancan aka tattara zai iya yiwuwa kuma a cikin wanda aka rubuta ɗin akwai kowanne a ciki an tattara ne an rubuta aka zo aka tattara su gaba ɗaya aka kwace duk kowanne zai yi amma dai abin da ake tabbatarwa a ciki shine sun tabbatar da danganta ma annabi Sulaiman alaihi salam sihiri dangane da wancan abin da aka gani shi yasa sai Allah ya mayan musu da martani yace wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman sun je sun bi abinda shedanu suke rayawa na ƙarya akan mulkin annabi sulaiman Ina wancan abin da suka riƙe na sihiri shi kan shi ƙarya ne danganta shi da annabi Suleiman ƙarya ne shedanu ne suka zo suka danganta shi zuwa ga annabi Suleiman din shi yasa sai Allah ya ce wa ma kafara Suleiman annabi Sulaiman bai kafirta ba annabi Sulaiman ba kafiri bane anan da aka ce wattaba utin bi ana nufin su waɗancan Yahuda da suka yi watsi da littafin Allah su ne suka bi mata su bi shayatinu ala mulki Sulaiman bayan sun yi watsi da abin da Allah ya saukar na wahayi gashi kuma sun koma suna bin abin da shaitanu suka tabbatar shine abin da ake musu raddi a kai saboda a nuna munin aikin da suka aikata ka ƙi karɓar saƙon Allah Ta koma kana karɓar saƙon shaiɗan a matsayinka na mai da'awar cewa ka yi imani da Allah ka yi imani da annabawan Allah amma saƙon Allah ya zo ka yi watsi da shi saƙon shaiɗan ya zo kuma ka karɓi saƙon shaidan shine wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman shi yasa da aka ce sun bi abin da shaidanu suke karanta tatlu a nan ma'anar tatlu waɗansu malamai suka ce suke karantawa ma'anar tilawa kamar karatu ne ba na abin da suke karantawa na wannan littattafan wanda aka yi danganta ga mulkin annabi Suleiman. Waɗansu kuma suka ce tatlu ɗin ba ana nufin karantawa ba ne. Abin da ake nufi ana nufin takzibu domin attilawa yana zuwa da ma'anar alkazibu ala kafulan larabawa suna cewa kazaba ala tala ala fulan ma'ana kazaba alai wane yayi ma wane ƙarya suna amfani da wannan lafazin a matsayin ƙarya shi yasa alhaji ibn kafir ce zai ɗauki ma'anonin guda biyu duka zai ɗauki suna karantawa suna rawaitowa kuma suna abin da yake suke karantawa suke rawaitowa ɗin abu ne wanda aka yi ƙaryar shi akan annabi Sulaiman yace shi yasa aka yi amfani da ala ba a ce fi mulki Sulaiman ba sai aka ce ala mulki Sulaiman saboda ƙarya ce ake mata ta'addi da ala za a ce ka zaba ala kula da aka kawo ala ɗin ishara ne zuwa ga cewa abinda suka faɗa din ƙarya ce suke yi ma annabi Sulaiman alaihi salam dan haka aka yi amfani da wannan sai Allah ya ce wa ma a nan an ce alamulki Suleiman. a mulkin annabi Suleiman. shin a mulkin annabi Sulaiman ne aka samu a duniya ko ba a mulkin annabi Sulaiman bane aka samu sihiri da suka ce wa ba, Umar ta tulu shayatin ala mulki Suleiman. sun danganta sihirin zuwa ga zamanin annabi Suleiman. shin akwai sihiri kafin zamanin annabi Suleiman ko babu akwai sihiri kafin zamanin annabi Suleiman. kafin zamanin annabi Sulaiman akwai sihiri domin Allah maɗaukacin sarki ya ba da labarin al'ummomin da suka gabata ya ba da labarin mutanen annabi Salih daga cikin abin da suka faɗa ma annabi Salih ƙano inna ma minal musaharina kuma annabi Salih kafin annabi Sulaiman ne annabi salih kafin annabi ibrahim ma sai da aka yi annabi ibrahim sai da aka yi annabi salih sannan aka yi annabi ibrahim wanda kuwa kafin a tsakanin annabi ibrahim zuwa annabi suleiman tazara ce mai tsawo da aka ake na akwai sihiri kafin wancan lokacin sannan an yi sihiri a lokacin annabin musa aiko akwai masu sihirin fir'auna a ƙulƙiyar saharatu sajiri qalu amanna bi rabbil alamin kenan tun lokacin annabi Musa akwai masu sihiri suna sihiri to annabi Musa ne ya riga ko annabi Sulaiman ne ya riga waye ya riga zuwa a ciki na'am annabi Musa ne ya riga zuwa saboda annabi Suleiman ya zo a bayan annabin Musa ne Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a cikin alqur'ani a kissar ah, alam tara ila malai min bani isra'ila min ba'di Musa wasu tawaga daga cikin bani Isra'ila wanda suka zo bayan wa bayan annabi Musa a cikin wannan tawagar da aka je yaƙi sai Allah ya bada labari a cikin sojojin tawagar akwai akwai Dawud wa qatala Dawudu Jalut a ciki ma annabi Dawud ne ya kashe Jaluta a rundunar kuma mutane ne waɗanda Allah ya ce min ba'di Musa sun zo bayan Annabin Musa shi kuma annabi Dawud wane ne Shi ne baban annabi Sulaiman da haka kenan annabi annabi Sulaiman ya zo bayan annabi Musa kenan akwai sihiri kafin zuwan annabi Sulaiman alaihi salam to amma me yasa suka danganta sihiri zuwa ga mulkin annabi Sulaiman malamai suka ce sun danganta zuwa ga annabi Sulaiman ne saboda girmama abin su nuna sihirin yana da wani daraja yana da wani muhimmanci saboda mutane su karɓa saboda ya sami karɓuwa a wurin mutane sai a danganta shi zuwa ga zuwa ga annabi Suleiman ba za a danganta shi zuwa ga Sahara su fir'auna ba aiko a ce ga sihirin wayannan dakarun sihirin na fir'auna ba zai karɓa akwai wanda zai karɓi wannan dakan an danganta shi zuwa ga mutanen fir'auna ai ba za a karɓa ba sai a danganta shi zuwa ga annabi Sulaiman a danganta shi zuwa ga annabi daga cikin annabawan Allah da haka ce sun danganta ne saboda su samu karɓuwa abin ya samu karɓuwa a wurin mutane abu na biyu kuma suka ce suna dangantawa ne zuwa ga annabi Sulaiman saboda su ba su yadda da annabtar annabi Sulaiman ba suna inkarin annabtar shi shi yasa suke danganta mai sihiri cewa an ga duk abin da aka ga yayi ba mu'jiza bane sihiri ne da da suke kokarin danganta sihiri zuwa ga zamanin annabi Sulaiman ko mulkin annabi Sulaiman shi yasa a haka abin ya ta tafiya duk inda masu sihiri suke har yau din nan za a ce ma za a yi maka hatimin annabi Suleimanu akwai hatimin annabi Suleimanu akwai kaza shine dai wannan din da suke da'awa da za a ɗauko a ce akwai hatimin annabi Suleimanu za a yi maka na mulki da waye shine duk da wannan bokayen yan duba suke tattare da shi a zaurukansu da sauransu da wuraren ayyukansu da irin wannan ɗin wannan ma ta tulushe ya fi ala mulki Sulaiman ɗin shine dai su ma yanzu suke sake yin tilawar shi akan mulkin annabi Sulaiman. Allah ya kora abin ya kafirta abin amma har yanzu ana bin mutum ya zo ya zo a yi mai hatimin annabi Sulaiman ya zo a yi mai hatimin annabi Yusuf ya zo a yi mai hatimin annabi Wani duka wannan shine mai da al'amarin zuwa ga wannan abin da Allah ya kore ma kai kuma ka je ka sake ɗaukowa a nan suwa ake zargi da wannan yahudawa Allah yake zargi da wannan amma yanzu kana zaune musulmi da sunan musulunci da sunan ma addini zai zo yana kawo maka a zo a yi maka hatimi na annabi suleiman na annabi yusuf na annabi wane ne da sunan su ma waɗannan abin da suke da shi ɗin da wannan hatimin suka mallaka. Yanzu yana ikirarin cewa mulkin annabi Suleiman da hatimi aka yi shi ba mu'jiza ba ne. Wane shi ne tsantsar kafirci da kafirce ma Allah. Kuwa sai ai za a yi nan hatimin annabi Yusuf, ba na da Allah ya ba annabi Yusuf ba wai halitta ba ce ko wata mu'jiza a'a wani hasimi ne yake da shi na wannan abin da ya samu daga kai kuma ka yadda ka je za a yi maka hasimin annabi yusuf ka samu farin jini kwa maka hasimin annabi yusuf eh, annabi eh, annabi eh, suleiman ka samu mulki daga duk Allah sai ya rushe wannan anan gaba ɗaya. sai Allah ya ce wa ma fara Sulaiman Allah ya barrantar da Annabi Sulaiman ce Annabi Sulaiman bai kafarta ba me yasa aka kawo wannan kalmar anan su sun ce Annabi Sulaiman ya kafirta ne a cikin ayar sun ce Annabi Sulaiman ya kafirta ba su ce Annabi Sulaiman ya kafirta ba me suka ce sun ce yayi sihiri ne da Allah zai mai da martani sai cewa ma kafara Sulaiman Sulaiman bai kafurta ba me kenan ake nuna musu sihiri kafirci ne ba cewa suka yi annabi Suleiman kafiri ba ne sun ce annabi Suleiman yana da hatimi ya yi sihiri Da Allah ya ce annabi Suleiman ba kafiri ba ne kamar wani ya zo ya ce ma ɗauko wannan sai ka ce mai mai sai ka ce mai ni ba ɓarawo ba ne mana me yake nufi da ya ce ka ɗauko ɗin ka sato yake nufi da haka sai ka mayan mai da martani da cewa kai ba ɓarawo ba ne mana wannan abin da ka ce in yi sata ne ni kuma ba ɓarawo ba ne ba zan yi da ya yi Allah ya ce wannan abin da kai Allah Musulmani ya yi kafirci ne na idan na yi Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru su shedanin su ne suka A anan Allah ya ɗauke tuhumar daga kan Annabi Sulaiman ya mayar da ita kan wasu an yi bara'ar annabi Sulaiman daga wannan aibin an ɗauke shi an ɗora a kan wasu suwaye aka ɗora ma wannan su ne walakin na shayatsi ce ɗanu su ne masu sihiri Daka wannan abin da kuka gani ba aikin annabi suleiman ba ne wannan abin da kuka gani aikin shaiɗanu ne shi ne walakin na shayatsi na kafaru su ne suka kafurta bai ce su ne suka yi sihiri ko suka rubuta sihiri ba ko suka karantar da sihiri sai ce su ne suka kafirta shi ne ma'anar walakin da shayatsi na kafar sai ya faɗi sababin kafircin nasu sai ce yi allimunan nasa sihira saboda suna koya ma mutane sihiri suna koya ma mutane sihiri a nan an yi magana akan hukuncin koyar da sihiri ne ba a yi magana a kan sihiri ba ai ba a ce shaidanu ne suka kafarta saboda suna sihiri ba an ce shaidanu ne suka kafarta saboda yi wa'allimunan nasa sihira suna koya ma mutane sihiri me wanda yake nufi kenan ko yadda sihirin ne kafirki shi kuma yin sihirin fa me ya hukuncin shi yin sihiri me ya aka ya zama kafirci yanzu an faɗi hukuncin wa'anda suke koyar da sihirin kafaru yu'allimuna an-nasa sihir sun kafirta saboda suna koyar da mutane sihiri shi kuma koyar da sihiri aka kafirta ana shi kuma yin sihirin fa me hukuncin shi sai zama ya fi sihirin muni ya fi koyar da sihirin muni domin duk abin da koyar da shi kafirci ne to yi shi kuma ba koyar da shi kafirci ne domin an kafirta koyar da shi ne saboda an koyar za a yi mai za a yi ya ka ce to koyar da shi ma kafirci ne to ina kuma ga yin shi daga aka ce kafaru yu'allimuna an-nasa sihir sun kafirta saboda suna koyar da mutane sihiri daga koyar da sihiri kafirci ne na kuma yin sihiri din abinda aka ce duk wanda ka koya ma wannan abin ka kafirta sai kuma ka zo kai kai abin ba wai koyarwar ba kai da kanka da aka sai aka haɗa tsakanin koyan sihiri da kuma yin sihirin Saurawa kuma zai shiga ciki na'am yanzu mutane uku ne a nan da wanda yake yin sihirin da wanda ya yi sihiri da wanda ya koyi sihiri da wanda aka ya koyar da sihiri na zafte koyarwa ya akwai wanda yake koyarwa da mai koyarwa ba za a samu mai koyarwa ba sai a wanda ke koya to akwai mai koya akwai mai koyarwa sannan kuma akwai yin sihiri duka wannan suna kewayawa a kan a kan zafi da aka fi Allah ya nuna munin aiki da ta shi duka wannan ba ana so a nuna mana magana akan sihiri ake yi kawai ba magana sihirin ta shigo ne wani abu ne ya shigo da ita menene abin da ya shigo da ita shine mummunan aikin yahudawa sun aza littafin Allah sun koma sun ɗauki aikin shaidanu aikin da koyan shi da yin shi duka kafirci ne sun riƙe shi a matsayin littafin Allah Shi ne munin aikinsa da ake so a sake nunawa a sannan kuma a wuri ɗaya aka fito da hukuncin shi sihirin da abin da ya kunsa haka ayar wannan ayar tana ɗauke da gaɓoɓi masu yawa a ciki akwai mas'ala akan abin da ya shafi sihiri da nau'o'in shi da kuma hukunce-hukuncen shi da sauransu sannan kuma akwai mas'ala da suke da alaƙa da tukon aya wanda yana daga cikin mas'aloli waɗanda suke suka sa malaman tafsiri suka kai da kawowa a cikinsu mai tsayi dangane da alaƙar wannan gabar da muka tsaya a kai da kuma gabar da za ta zo a gaba. Yu'allimunan nasa sihir wa ma'unzila alal malakai ne bi babila haruta wa marut nan. Me take nufi me kuma alaƙarta da gabar da ta gabata a baya da haka matsala ce wadda take akwai maganganu masu yawa na malaman tafsiri a kai wanda Allah maɗaukakin sarki ya kai mu darasi ne zuwa za mu ji wani ɓangare da kuma ƙoƙarin eh, daidaita abin da zai zama mafi zama daidai dangane da abin da ya shafi wannan gabar da kuma ƙarashin abin da ayar ta kunsa. muna fata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada gaba ɗaya wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta wallahu alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma allimna ma yanfa'una bima, allamtana علمتنا وزدنا ilma.